يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير الله yana shigar da dare cikin yini sai ya ƙara masa tsawo kuma yana shigar da yini cikin dare sai ya ƙara masa tsawo kuma tsarki ya tabbata a gare shi ya hora rana ya hora wata kowannensu yana tafiya a cikin ƙayyadajjen lokacin da Allah ne kaɗai ya sani wanda yake ƙaddar haka ya gudanar da shi shine Allah Ubangijinku shi kaɗai yake da mulki waɗanda kuke bauta ma koma bayan Allah na daga gumaka ba sa mallakar 'yar farar fatar da take cikin ƙwallon dabino to ta yaya kuke bauta musu koma bayana